Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Kan maganar tallafin man fetur, abin takaici ne, a kundin kasafin kuɗin bana da na gani kafin a rantsar da ni, kuma na ji, babu batun tallafin mai a ciki. Saboda haka, maganar tallafin mai ta tafi kenan. Sabon shugaban ƙasar Najeriya kenan, Bola Ahmed Tinubu lokacin da yake jawabin kama aiki jiya Litinin a Abuja. Wannan kalami na sabon shugaban Najeriya ya ya matsa hazo, ‘yan Najeriya na ta tofa albarkacin bakinsu. Duba da cewa, da yawa cikin 'yan Najeriya wannan tallafin man fetur ɗin suke amfana da shi kai tsaye. Me batun cire tallafin mai ke nufi kai tsaye? wane mataki ƙungiyar masu hada-hadar man fetur za su ɗauka? Yaya 'yan Najeriya suka kalli wannan batu? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani. Da farko ga Comrade Salihu ɗan Tata Mahmud, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da bayanin abin da kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ke nufi. Yana nunin cewa kudaden abubuwa adda na hawa na saya na yau da kullum za su karu saboda ita tallafin man nan shine kaɗai abin da 'yan Najeriya suke jin daɗi kuma kamar yadda muka sha faɗi ba ta tallafin bane matsala yadda ake tahiyar da shi masu tahiyar da shi ne akwai cin hanci da rashawa to a wannan lokacin ba jawabin da ya kamata mai girma president Ahmed Bola Tinubu jagaban Borgo ya fara da shi ba kenan saboda me mu mun zata zai mituttuka da mutanen da ke bangaren mai da komai kwanakin baya akwai masu harkan mai masu zaman kansu da kira Ipman da na yi mitin mun tattauna da shugaban yake nuna cewa akwai wurin biliyan miliyan ɗari biyu da hamsin a cikin asusun bankin tarayya wanda in ma an ce za a cire tallafi ne ana iya tallafa ma kowane gida a Najeriya wanda zai rage abun amma ba tare da ya shiga ba daga inda an mika mai karagar mulki ya fara wannan magana ta yaya zai yi idan kuɗaɗe abubuwa sun ka tafi su a sama da sauran abubuwa 'yan Najeriya dai kawai su ne za su so su sha wuya kamata a yi a ce an tattauna an yi abin da ake kira town hall meeting interactive session so da a bada da gudunmuwa a duba in mun ka cire wannan abun wani wahala ne 'yan Najeriya ne wanda sun ka zabe Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa za su shiga to kuma ba su dau wannan wannan lissafin ba sun zo saboda son zuciya an yi to a wannan lokacin da sai mu yi Allah wadai da shi ba abu bane mai daɗi a wannan lokacin saboda duk wanda ya san inda tattalin arziki yake baya wani abokantaka da talaka belle a zo a ce wai an cire tallafi gaskiya bai yi ba a wannan lokacin kuma ba zata shi zai fara da wannan a mulkinsa ba. Wace shawara za ka bashi kuma za ka bai wa 'yan Najeriya? Shawaran da za mu ba shi shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu shine ya kara dakatar da shi a tattauna mutanen da suke kwararru a wannan bangaren sannan da 'yan Najeriya ma muna da gwamnoni muna da sanatoci muna da 'yan majalisar wakilai da sarakuna a zauna a duba in an ka wani wahala za a sha kuma ba cire ba wani cin gaba za a yi to wannan shine shawa kuma 'yan Najeriya wannan lokacin mu tambaye Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa wannan alkawarin ne mun yi daga zowa za a cire kuma in za a zo a cire wani amfani ne mu za mu zo mu ci to shine maganganun da sauran abubuwan da zan gaya ma 'yan Najeriya a matsayin mutanen da mun aka zabe shugaban kasa sabo a cikin ciya leda. Comrade Salihu ɗan tata Mahmud kenan wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Daga sharhin kalaman sabon shugaban Najeriya kan batun tallafin man fetur, ga martanin ƙungiyar masu hada-hadar man fetur ta Najeriya IFMAN. Yawa kana magana da Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima Na'am. Mataimakin 'yan kasuwan masu zaman kansu ta Najeriya baki ɗaya na harkar man fetur. Eh to, in har bayanin kamar da yadda ya yi bayani a turanci, ya ce dai shi abin da ya karɓa ba, tallafin man fetur a ciki. To shi ba mu san ko zai cire man tallafi ɗin ko ba zai cire ba har yanzu ba mu sani ba. To, amma mu shawarin da muke ba su ko da yaushe ne. idan za a cire tallafi yana da kyau a iski matatan Najeriya suna aiki ko kuma wannan ma wuri da aka je aka kaddamar na dangote a iski cewa yana aiki domin abu ne mawuyaci a ce an cire tallafi kuma alhali Najeriya ba ta da wannan mai a cikin ƙasa sai an je waje an je an nemo wannan mai an kawo shi to kaga gaskiya al'umma za su shiga cikin wani mawuyaci yanayi kenan. To a ah, ke amma ku kenan babu wani mataki kenan da za ku ɗauka har sai kun jira kun ga menene shi shugaban zai idan ya shiga ofis. Eh to mu dama tuntuni mun kama zama da kansu dangane da wannan man fetur dangane da ainihin cire wannan tallafi mun gaya musu cewa akwai dabaru da dama waɗanda ya kamata a yi su kame a cire wannan tallafi. domin ya rage raɗaɗi ga 'yan Najeriya. Domin idan aka cire wannan fetur aka cire mishi tallafi za ka ga cewa man da kila ana sai da shi kamar yanzu ana sai da shi 190 zuwa 210. To idan aka cire tallafi ko shakka babu wannan mai sai ya kai wajen kusan naira 500 da wani abu. To kaga a ce a kaya ma tallaka cikin 'yan guntun lokaci a ce ya zo ya sha mai 500 da wani abu. To gaskiya akwai damuwa a kai. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafafinmu na sada zumunta wato a facebook.com slash aminiyatrust ko kuma twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Har wa yau, kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3, ko kuma ta Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma ta Progress Radio a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya a kan mita 97.3. To madalla, kafin yanzu a cikin shirin kun ji sharhin kalaman sabon shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kan cire tallafin man fetur, kuma kun ji ta bakin kungiyar masu hada-hada man fetur ta ƙasa. Yanzu ga 'yan Najeriya da bayanan yadda suka kalli kalaman na shugaban ƙasa. To sunana Ibrahim Aliyu daga jihar Zamfara. To alhamdulillahi na farko muna godiya mu 'yan Najeriya da ganin cewa an samu transition mai sauƙi ba tare da zubar da jini ba da barazana ga rayuwa. akwai karancin tension mika mukami daga tsohon shugaban kasa wato Muhammadu Buhari kenan zuwa ga sabon shugaba wato Bola Ahmad Tinubu. Na farko kenan kadan mun san cewa a cikin wannan tsarin kusan akwai 'yan canje-canje tsakanin APC Tinubu da APC Buhari wanda ya bar gado. Daga cikin matakan da ya ɗauka wanda ko a lokacin da yana gangamin yada neman ƙuri'un mutane ya yi magana akan cire tallafin mai wanda kwasan shine ya mamaye headlines in muka kalla a kafofin sadarwa na intanet da jaridu da sauransu dai inda ake ta karfafa wannan maganar da ya yi ta cewa an cire ko kuma cikin kalabansa an cire shi tallafin mai din. To abinda za mu duba nan wurin kaga akwai fashin baki na bangaren masana harkar shi man fetur da badakalar da ke ciki akan wannan tallafin man fetur. Amma mu a matsayinmu na 'yan Najeriya na farko za mu kalli shi wannan tsarin a matsayin ko da ba mai kyau bane shi tallafin man fetur din kila saboda mun saba da shi sai muna kallon cewa kila zai kara haifan ma da dan Najeriya a tsananin rayuwa saboda kila man fetur din farashin zai kara tashi za a samu karancin mai za a samu haralu da dama amma kuma idan muka duba ta wani bangaren ba mamaki Ah, akwai wasu kuɗaɗe da ya kamata a ce kila ana mana amfani da su amma aka bige da yin wannan harkala ta badakalar subsidy kamar yadda suke faɗa da harshen ah, turanci wanda idan dai harshe ah, sabon shugaban ƙasa wato bola ahmad tinubu ya yi wani tsari ingantacce wanda ba za su zo kuma su saba ma tsarin ba to ina ga abu ne mai kyau amma inda abin yake da takaici shine an zo da tsari kuma kila an zo da dama ce kawai an buɗe taga wadda za a dinga kwashe kudaden al'umma kuma ana ci gaba da arzuta su da kuma mutane sunana idris jibril dangane da maganan shi shugaban kasa na janye tallafi musamman na mai na saurari mutane suna ta maganganu kala-kala amma idan ka bi diddigi ka karanta shi jawabinsa da ya aiwatar a Eagle Square ɗin nan za ka gane cewa maganan ba haka take ba maganan tana magana yana danganta maganansa ne ta farko ga shi shugaba Muhammadu Buhari da uh, abubuwan da suka yi na game da cire tallafi ba a take ba tallafin nan za a cire shi amma da hankali za a dinga cirewa kuma shi din ma shugaban kasa bola ahmed tinubu abin da yake nunawa kenan ya ambaci shi buhari a kan tallafi da suke cirewa a hankali da kuma ya ce su ma za su ci gaba da yin hakan na insha Allah kuma ita tallafin tana karfafawa masu karfi ne kuma tana ruguza su masu ƙananan karfi To kai a matsayinka na ɗan Najeriya yaya ka ji da wannan kalaman? To, ka san abubuwan tallafi muna son shi a ƙasan amma matsalan shi ne gwamnati ba ta fito da tsarin da idan aka cire tallafin wani me za a ba mu a madadin tallafin ko ba aka bani ba me za mu samu in ba sai an ciro mana wannan program wannan policy a yi itemizing mu gamsu da shi ba mu fahimce shi kafin za a ce e an ware an cire tallafi kawai kusan rana guda abin a hankali za a bi jama'a su fahimci abubuwan kamar inda shi shugaban kasa ya ce ya ce gwamnatinsa zai zama gwamnati ne na shawara da mutane da jama'a da abin da jama'a suke so zai shawarce mu to muna jira mu ji ya hau karagar mulki ya fahimci duk abubuwan da suke faruwa kafin ya dawo a yi magana tsantsan kan zancen tallafi sunana abdulhamid muhammad so na saurari wannan maganganun da sabon shugaban ƙasar mu yayi musamman maganar cewa za a cire tallafi na ji ya bayanin cewa maganar tallafi ya tafi har abada so amma har yanzu ban fahimci abin da yake nufi ba kuma akwai inda aka rubuta a nan jikin talabijin aka rubuta cewa babu tsarin fuel subsidy cikin budget ɗin wannan shekarar. so ban sani ba ko yana nufin nan gaba za a sa cikin budget ne ko kuma ba za a sa ba to har yanzu ni gaskiya abin har yanzu ya shige min kai hmm. so amma shi maganan subsidy in aka yi maganan subsidy yawancin mutane suna tunanin zai kawo eh, sauyi ga wannan tsadan abubuwa ko kuma in ce tsadar rayuwa gaba ɗaya so kuma yawancin mutane suna tunanin suna son abubuwa su kara sauki ba tsada ba to har yanzu dai ban gane bayanin maganan full subsidy ba har yanzu gaskiya sai dai mu ji jira mu ji abin da zai kara cewa game da abin ko akwai karin bayani nan gaba ba mu sani ba to amma kai misali ka ji daɗi in aka ce an cire tallafin ko kuma yaya ai shi ne har yanzu nake a rikice da ya ce is gone forever nan to ban gane ba za a cire ne ko kuma maganan cirewa babu shi Ra'ayoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan kan batun cire tallafin man fetur da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a jiya yayin bayanin kama aiki. To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah, yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman ke sallama da ku. ku huta lafiya.